أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته والسنة سنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين من sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama da ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin muhaddaktor shak muhammad sami in lemu a kada dai a manta za a iya samun mu akan nan ba kamar haka domin aiko mana da rubutattun tambayoyi wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko a shafinmu na yanar gizo wato a mu na yanar gizo fatoyi rahama at gmail.com ko kuma dandalinmu na sada zumunta facebook ko kuma za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafinmu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com karmakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda har kullum muke ta bayani akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kyawawan ɗabi'unsa waɗanda Allah ta'ala ya yi masa shaida da su ya ce wa inna kala ala khuluqin azim lalle kana bisa halaye manya-manya masu kyau waɗannan halaye waɗanda su kaɗai sun isa su zama gubar shaida alama kakkarfa wacce take tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zababban ubangiji ne Allah ta'ala shi ya zabe shi shi ya fifita shi shi ya darasta shi shi ya dora shi akan sauran halittu gaba daya mun yi magana akan rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam da ga wannan al'umma mun yi magana akan afuwarsa sallallahu alaihi wa sallama wanda a yau za mu yi magana akan wata wani hali ko wata ɗabi'a daga cikin manya-manyan ɗabi'u da halaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ya da su hali wanda Allah ta'ala ya duba ya ɗaga shi saboda saboda irin waɗannan halaye wannan sifa ita ce sifar tawazu wato kaskantar da kai da rashin girman kai da rashin nuna isa da rashin kafafa annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne mai tawazu mutum ne mai kaskantar da kai domin Allah ta'ala ya umarce shi da haka Allah ta'ala yake cewa la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim واخفض جناحك للمؤمنين ubangiji ta'ala ya ce kada ka sa ka.' zuwa ga abin da muka ji yadda wasu sinfofi ko na uka dangogi na mutane daɗi da shi wala tahzan alaihim ko kada kai bakin ciki a kansu na cewa sun ki imani da kai kada wannan ya tayar maka da hankali sai kuma Allah ce waqfid jana lil mu'minin kuma ka sassauta sasanninka wato ka lausasa halayyarka da ɗabi'unka ga mu'minai haka nan ubangiji ta'ala a wani gurin yace jana janahaka liman ittaba'aka min al kuma ka sassauta sasanninka ko halayenka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya sifantu da wannan sifa talilul janib ta khafdul janah wato ya kasance mai matsanancin tawalu'u ne mai tawalu'u ne ga ubangijinsa Allah ta'ala wanda ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya bashi annabci ya bashi manzanci yana tawalu'u ga ubangiji kuma ya zaɓi ya zama bawa manzo sama da ya zama mai mulki annabi wanda wannan ɗaya ne daga cikin tawalu'un da ya nuna wa ubangijinsa duk da cewa ya ba shi zaɓi hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da kuma sahih as-sahih na ibn hibban daga abu huraira ta Allah kara masa yarda yace jibrilu alaihi salam ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dubi sama sai jibrilu yake cewa da manzo sallallahu alaihi sallama wannan wani mala'ika ne tunda aka halicce shi bai taba saukowa ba sai yanzu wato bai taɓa baro sararin samaniya ya sauko ƙasa ba sai wannan kara ga kuma abin da yake cewa ya muhammad arsalani ilayka rabbuka amalikan aj'aluka am abdar rasula mala'ikan yana cewa ya muhammad Allah ta'ala ne ya aiko ni zuwa gare ka wato kai ne ya aiko ni zuwa gare ka yace in baka zaɓi shin in sanya ka ka zama sarki Kun sanya ya zama bawa wanda yake manzo wato a baka sarauta irin wacce aka bawa annabi Dawud da annabi Suleiman alaihi wassalam ko kuma ubangiji ta Allah ya sanya ka zama bawa ne manzansa sai Jibril ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawadha li rabbika ya Muhammad yi tawalu ga ubangijinka ya Muhammad wato nuna tawalu'un ka ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bal abdur rasula a a sanya ni na zama bawa in zama manzo shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu abin da yake alfahari da shi yake jin daɗin a faɗa masa na yabo kamar a ce da shi bawan Allah manzansa shi yasa a hadisin Umar Allah ƙara masa yarda yake cewa la taqtuluni kama aqratin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdullah fa qulu abdullah wa rasuluhu kada ku kuzuzu ta lamari kamar yadda nasara suka kuzuzu ta Isa dan Maryam ni bawan Allah ne don haka ku ce mun bawan Allah kuma manzansa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake alfahari kuma yake jin daɗi matuƙa da gaske idan aka sifanta shi da shi bawan Allah ne kuma manzan Allah shi yasa ko a mu da muke yi a mu na farillu da na nafilfilu a kullum a cikin tahiya mukan ce wa ashhadu anna muhammadan عبدك عبد الله ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan kalma muke faɗa mun shaida mun tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama tawalu'u ne ga annabawan Allah waɗanda suka gabace shi duk da cewa Allah ta'ala ya fifita shi ya darasta shi ya ɗora shi akan dukkan manzanni ya zan shine jagoransu shine imaminsu amma duk da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa bai yarda ba bai yarda ba a rika fifita shi ta hanyar da za a ci wato za a kaskantar da wani annabi wato ko da za a faɗi fifiko a nusar salama kada a faɗe shi da salo da sigar da za ta nuna ana rage darajar wani annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka ne da nuna tawali'unsa ga annabawan Allah da suka gabace shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu hurairah Allah kara masa yarda yace wata rana wani bai hude yana tallar hajarsa a kasuwa sai aka taya masa da yan kuɗi kaɗan sai yake kamar an masa wulaƙanci sai yake cewa la wallazi safa Musa alaihi salam alal bashar yace ba zai yiwu ba in sayar da wannan haja tawa da wannan farashi na rantse da wanda ya zaɓi annabi Musa ya fifita shi akan sauran halittu wato yayi wannan magana ya wani rantsuwa ya ce ya rantse da Allah wanda ya fifita annabi Musa akan sauran mutane duka sai wani mutum daga cikin al'amsar wato mutanen Madina da yake kasuwar sai ya ji wannan magana daga wannan bakin daga bakin wannan Yahudi sai tashi nan take sai ya share shi da mari sai yake cewa kake faɗai ɗin wannan magana kana cewa wallazi wallazi safa Musa alal bashar ka rantse da wanda ya zaɓi annabi Musa ya fifita shi akan sauran mutane wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin mu wato gashi a cikin mu kuma karka cewa akwai wani wanda aka fifita shi akan mutane duka ya fahimci kenan ana nuna fifikon annabi Musa alaihi salam akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan bai hude da aka mara sai ya tafi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abul qasim inna bi zimmatin wa ahda ya ya abul qasim ya baban qasim ina da amana da kuma alkawari wato ni a zaman amana da alkawari ake da ni na riga na yi alkawari an dau min alkawari ba zan yi cuta ba za a cuce ni ba wato yana nufin ya ce gashi an mare ni fulanun kama wajhi ce wani gashi ya mare ni duk daga irin zamantakewar da ake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na mutum na tsamta wajhahu kama ri fuskarsa sai ya ce ya rasulullahi ai baka ji abin da yace bane cewa yayi fa wallazi wallazi Musa alaihi salam alal bashar na rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan sauran mutane wa anta baina na kai kuma gashi kana cikin mu wato kamar yana nuna fifikon annabi Musa akan ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi da abin nan da ya faru wato ya yi fushi yadda mai ruwa yake to har aka gane fushin nan a fuskarsa wato aka ga alamar annabi sallallahu alaihi ya fusata sai yake cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku rika fifita tsakanin annabawa a nan abin da malamai suka ce fifitawar da za ta wato kai zuwa ga nuna tawayar wani annabi annaban Allah dukkan su masu daraja ne masu mutunci ne masu martaba ne ba a son ka yi wata maganar da za a fahimci kana tauye darajar wani annabi amma fifiko a tsakaninsu a hakika akwai shi Allah ta'ala da ya faɗa wala qad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd hakika mun fifita sashin annabawa akan sashi kuma a wani gurin yake cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni mun fifita sashin su akan sashi don haka ubangiji yayi wannan amma kai a maganarka kada ka yi magana da za ta bayu zuwa ga tauye ko kaskanta wani annabi shine ma'anar la tufaddilu bainal anbiya ko bainal anbiya illa to shine dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ya faɗi darajar annabi Musa alaihi salam to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta tare da annabawa baya so a yi masa kururuta wadda za da za ta nuna kaskancin wani annabi wato a kansa wannan ba komai yake nunawa ba illa cikakken tawali'un manzo sallallahu alaihi wa sallama daga cikin irin tawali'un sallallahu alaihi wa sallama wata rana kamar yadda yake cikin sahihu muslim wata rana wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama to Anas ne yake fada labarin ya ce wata rana wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya khairal bariya ya fiyayyen halitta sai annabi sallallahu alaihi ya dakatar da shi ce zaka ibrahim alaihi salam wannan annabi ibrahim kenan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shike jagorar annabawa duka to amma baya san ya ji wata kalma ta kururutawa a gabansa kamar yadda imam ahmad ya rawaito a cikin sa da kyakkyawan salsala zuwa ga anas dan malik ya wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da shi ya muhammad يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا يا محمد يا شوغبانmu ya dan shugabanmu ya mafi alkhairinmu ya dan mafi alkhairinmu wato yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari da yabo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas alaikum bi taqwakum la yastahiyannakum ash-shaytan ana muhammadun ana muhammad ibn abdullah abdullah wa rasuluhu والله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل لله manzala sallallahu alaihi wasallam ce ya ku mutane ku ji da tsoron Allah ku wato ku zama masu tsoron Allah kada shedan yayi ya zamar da ku ni Muhammad ne dan Abdullahi bawan Allah kuma manzansa wallahi ba na son ku ɗaukaka ni sama da matsayin da Allah ta'ala ya ajiye ni a kansa wato wannan ba komai yake nunawa ba illa yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin al'ummarsa duk da darajarsa da martabarsa baya baya yadda wasu su zo cikin yabo su bashi matsayin da Allah ta'ala bai bashi ba ko su fifita shi da abin da Allah ta'ala bai bai fifita shi da shi ba duk da cewa kalmomin da ya faɗa dinnan kalmomi ne masu kyau annabi sallallahu alaihi sallam babu shakka shine shugaba babu shakka shi ne mafi alkhairi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron kada tafiya ta yi tafiya kuma ya je ya furta wata magana da ta wuce wannan wanda kuma za ta shiga cikin da'irar abin da Allah ta'ala ya hana na shirka da shi ko sifanta wani mahaluki da irin sifarsa wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuna tawali'un manzo sallallahu alaihi wasallam tare da tare da ubangijinsa tawali'unsa tare da annabawan Allah wanda insha Allah a shiri na gaba za mu ƙara kawo misalai waɗanda suke tabbatar da wannan sifa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu dacewa tambaya ta farko ta fito daga Ahmad Musa Kademi yace shin malam akwai wata niyya bayan bismillah a cikin alwala idan an yi ruku'u kuma ina za a kalla kuma zan iya du'a'ul istiftahi a raka'ar wutiri to na farko niyya bayan abin nan niyya duk wani aiki yana da yana da niyya duk wani aiki da mutum zai yi yana da niyya ko dai kyakkyawan niyya ko mummunan niyya shine ma'anar faɗar manzo sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ba zai yi wa mutum da hankalinsa da zaɓinsa ba tilasta masa aka yi ba yana cikin hayyacinsa kuma a ce ya yi wani aiki ba ba ba niyya shi yasa da a ce mutum mai hankali wanda yake cikin hayyacinsa a ce ayyuwar aiki ba niyya ba zai yiwu ba an kallafa masa abin da ma ba zai iya ba saboda haka niyya riya alwala kamar sauran ayyukan ibada ne zarar ka ɗauko ruwa ka san me za ka yi alwala ce za ka yi wace za ka yi sallah ko za ka wani abin ibada da ita ka san ka yi niyyar kenan kamar da muka sha faɗa ita niyya mahallin ta zuciya ne baya buƙatar baki sai ya furta da zarar abin da kake so ka yi kasan da shi ka kudice shi a ranka shi kenan kayi niyya wannan shine bismillah kuma wani wani abu ne kari da ya zo a cikin wasu hadisai duk da bai akwai maganganu amma dai hadisin hasan ne cewa mutum zai yi bismillah lokacin da zai yi alwala amma ba ita ce niyyar ba kuma ba wajibi ba ce amma niyya wajibi ce a bisim hadar bismillah lokacin da a fara alwala ba wajibi ba ne don mutum ya alwala bai ce bismillah ba alwala ta yi kuma bai yi laifi ba amma niyya ita wannan wajibi ce idan wata yazo yana yin wani abu kamar alwala amma a cikin ransa ba alwala yake nufi da bai alwala ba saboda ka ba wani abu da za a faɗa da sunan niyya sannan ita bismillah kuma ana faɗa ta ba ita ce mai niyyar ba to kuma idan an yi ruku ina za a kalla an yi ruku za ka ci gaba da kallon inda za ka sa kan wato za ka sa goshin ka sujada nan ake kalla sannan ta ta gaba ya ce zan iya du'a'ul istiftahi na za ka yi du'a'ul istiftahi a kiyamun lai ko wasu du'a'ul istiftahi din a kiyamun lai da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shi kamar wanda hadisin Aisha da ta rawaito a cikin dare in ya tsaya na ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والتقوى الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني واختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم